السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan maraice na laraba uku ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzan allah sallallahu alaihi sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da takwas ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a yau za mu fara karatun tafsiri na wannan shekara mai albarka a wannan masallaci na Boss Road a cikin garin Mina a jihar Niger. In ba manta ba shekarar da ta gabata cikin mafi rinjayen zato mun kwana a cikin suratu Hud tare da cewa mun kasa tantance a kan wace aya muka tsaya. amma a ƙarshe mun yi ittifaki kan cewa za mu tashi daga kan aya ta goma sha biyar.

Allah madaukakin sarki ya ce man kana yuridul hayatan duniya wanda ya kasance makurar abin da yake nema a duniya shine ya samu rayuwar duniya ya samu gwangwajewa da jin daɗi wazinataha kuma ya samu ƙawa ta duniya male ce bi an arada ghairallahi bi amalihi ta yadda duk abin da zai yi manufarsa shine neman yardar wani Allah ba Allah ba kenan ita ayar tana magana ne akan masu riya waɗanda suke yin aikin Allah amma don neman ladan wani Allah ko don neman yabo a wajen mutane ko don neman wata ɗaukaka ta duniya ko don neman a ce sun iya ko don neman a ce sun yi a madadin su yi don Allah don neman ladan Allah don neman gidan lahira Shi ne mala ya ce abinda ayat take nufi man aslama wa amila amalan riya'an ayar tana magana ne akan waɗanda suka musulunta amma kuma suke yin aiki don ganin idan mutane don neman yardar mutane to irin waɗannan mutane Allah ya ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu sakamakon ayyukansu a nan gidan duniya tunda daman ba su yi don su samu lada a lahira ba da haka duk abin da suka yi a duniya Allah sai ya ba su ladan su su cinye shi a iya duniyarsu abin da ake nufi da za a cika musu ayyukansu a nan shine duk abin da suka yi a madadin Allah maɗaukakin sarki ya aje musu ladan sai sun je lahira su samu a nan sai Allah ya rinka biya musu irin bukatun da suke nema na duniyar aikin da ake yi don lahira ka yi shi don duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya biya maka wata bukata daga cikin bukatunka na duniya in kai ɗan kasuwa ne kai ta ganin buɗi a kasuwancinka idan kai ɗan siyasa ne kai ta samun biyan bukatarka a siyasance idan kuma ba wani bane ba kai lafiyar jiki kake bukata sai Allah ya ta baka lafiyar jiki a lokacin da zaka ga waɗansu muminan suna aiki tukuru amma kuma suna gamuwa da matsaltsali a rayuwar duniya saboda mai saboda su Allah yana aje musu ladan su ne sai sun je lahira za su samu to amma kai sai ya zama cewa duk abin da kai duk wata matsala da ake samu a duniya ko ake fuskanta kai baka fuskantar ta ka saba wa Allah Allah ya baka kuɗi ka saba wa Allah Allah ya baka lafiyar jiki ka saba wa Allah Allah ya buɗa maka hanyoyin samun dukiya a rayuwarka ta duniya wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi a wannan ayar tare da cewa ayar tana magana ne akan masu riya to amma hatta kafirai irin wannan sakamakon shi za su fuskanta a gobe kiyama wata rana sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya zo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kwance akan tabarma ta kaba duk zanen tabarmar ya fito wa annabi a jikinsa na umar sai ya fashe da kuka ya ce ya ma'aikin allah kai ne wanda allah yake so kai ne wanda allah ya aiko kai ne wanda allah ya yarda da shi amma ga irin rayuwar da kake ciki ga manya-manyan kafiran duniya suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi tare da su ne masu saba wa Allah su ne waɗanda Allah baya so su ne waɗanda Allah bai yarda da aikinsu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina Umar a an tafi shakkin ya bin al-khattab to kana kokonto ne akan hakan ya kai dan khattab to sai manzo Allah ya karanto aya cikin suratul ahqaf ubangiji madaukakin sarki ya ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari ubangiji madaukakin sarki ya ce wa yau mai na na kafaru a lannar. tuna musu ranar da za a yi baje kolin kafurai a gaban wuta lokacin da kafurai za su ke ganin ana biyan muminai ladan ayyukansu na alheri da suka yi a duniya to su ma sai su zabura su yunkura su ce su ma a basu saboda sau da dama za ka tarar a duniya musulmi ya yi wani aiki na alheri kafiri ya yi wani aiki makamancin irin wannan bambancin shine shi wancan yayi dan Allah kuma ya cika sharaɗin karba shine yayi imani da Allah shi ko wancan bai yi dan Allah ba kuma bai cika sharaɗin karba na imani da Allah da ranar lahiran ba wani lokaci musulmi zai yi sadaka kafuri ma ya sadaka kai wani lokaci ma zaka iya samu kuɗin da kafirin ya dunkule ya bayar na sadakar ya fi na wanda musulmin ya bayar to da haka Allah subhanahu wataala zai ce a ranar da muminai za su karɓi ladan ayyukan da suka aikata na alkhairi a rayuwar duniya a gaban Allah a gobe kiyama sai kafirai su masu yunkura su ce to mu ma a bamu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su a zahabtun tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya yayi ku kun gama cinye ladan ku tun a rayuwar duniya sau da dama za ka ga musiba ta sauka ga gonan musulmi ga gonan kafiri amma musibar ta tsallake gonar kafuri ta faɗo a gonar musulmi sau da dama za ka ga a yi gobara gidan musulmi ya cinye amma gidan kafuri ba abin da ya shame shi sau da dama musulmi zai je ya odar kaya kwastansa kama mai tare da bai saba wa ka'idar oda ɗin ba amma na kafuri su kubuta ire-iren waɗannan matsaloli da yawa suna faruwa a rayuwa sau da dama ka ga musulmi yana fama da wahala yana fama da talauci ko yana fama da rashin lafiya amma shi kafiri lafiyar salau to shine sai Allah ya ce to ai ku kun cinye ladan ku tun a duniya azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun cinye dadin ku a rayuwar duniya wastamta'tum biha kun more a ita duniyar da ka fal yawma a yau tuji zauna azabal hun kadai abin da za a sakanka muku da shi shine azabar wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq saboda girman kan da kuka rinka yi a duniya tare da ba ku da gaskiya ku saba wa Allah kuma ku ji cewa ku kuka isa ku saba wa Allah kuma ya ba ku lafiya ku saba wa Allah ya ba ku mulki ku saba wa Allah ya ba ku wadata da ka fal yawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaq wa bima kuntum tafsukun to da haka kaga irin wannan sakamako na masu riya yayi daidai da irin sakamako na kafirai wanda daman ita riya sifa ce daga cikin sifofin munafikai shi ko munafiki dan uwan kafiri ne har a makoma a lahira Allah ya ce hada su zai yi inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru ma'ana dai da kafiri da munafiki takin dan kadan ne bambancin makomar iri daya ce da haka halayyar ma a duniya zaka ga tana da kamanceceniya sau da dama da haka ita wannan aya cikin suratu hud malamai sun ce tana magana ne da masu riya wanda suke yin aikin Allah dan wani Allah kuma su masu riya munafukai ne an fi samun su a cikin masu cewa su musulmai ne to da haka shi yasa muka alakanta tsakanin wannan ayar da kuma waccan ayar wacce ita wannan ayar tana magana akan masu riya waccan kuma ayar tana magana akan kafirai to amma saboda dan juma ne da dan jummai kuma makotan juna ne shi yasa zamu ga sakamakon ya tafi bai daya abinda ake so a nuna mana ya'yan uwa mu zama musulmi na gaske masu yin abu dan Allah ba dan wani ya yaba mana ba in mun yi abu dan Allah in wani ya yaba wannan ruwansa in ya kushe ruwansa amma mu dai dan Allah muka yi Abu Zar al-Gifari a cikin hadisin Muslim yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da dama mukan buye mu yi aikin alheri ba ma son wani ya gani amma daga baya sai Allah subhanahu ta'ala kuma ya bayyana wa bayansa su gani kuma su yaba mana to a matsayin mu na yan adam in aka yabe mu kuma sai mu ji daɗi shin wannan mari yace manzo Allah yace a'a tilka ajulu bushral mu'min wannan so mun tabin ladan mumini ne ake dangwala masa ya fara ɗanɗanawa irin tabin gishirin nan in ana girki tun daga duniya kafin a je lahira to amma dai ya zama kai a matsayinka na musulmin kwarai kada ka yadda ka yi aikin Allah don wani Allah ko don ya yabe ka ko don ya ce ka iya ko don ya ce ka yi daidai in za ka yi aikin Allah ka yi shi don Allah da haka dukkanin mai yin riya Allah subhanahu wa ta'ala ya ne masa barazana da cewa zai shiga wuta kamar yadda aya cikin suratul cikin fadin Allah maɗaukakin sarki fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un azaba ta tabbata ga wasu masu yin sallah kamar mun tambayi Allah mun ce to su waye irin waɗannan masu sallah sai Allah ya ce allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke rafkanuwa ga buran sallar su ma'ana ba sa yin sallar akan ka'idar ta ta lokaci da shari'a ta sa mata sai lokacin da suka ga dama yan ta nuna ko yan sai ta nuna ko wanda su lokacin sallah kullun a wajen su ɗaya ne baya canjawa alhalin lokaci yana canja wani lokaci yayi gaba wani lokaci yayi baya lokacin sallah ba tawwamamman lokaci bane ana iya samun gaba ana iya samun baya to wanda ya ɗauki sallah akan lokaci guda ɗaya dawwamamme sai wannan lokacin ya yi sannan zai yi sallah to kaga wannan ya rabka na gaburan sallah domin shi kansa kula da lokacin ibada ce ka sani lokaci ya karu lokaci ya ragu alama ce na ka damu da sallar sannan shi kansa kula da lokacin kuma ibada ce mai zaman kanta domin inda salata kanat alal na kitaban mawqutan ita sallah ga dukkan mumini ibada ce wacce take ta wajibi kuma wacce take tafiya tare da lokacinta in ya karu a kara in ya ragu a ragu a rage da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un kuma su ne waɗanda suke yin abu dan a gani dan masu gani dan riya wa yamna'una al-ma'un sannan kuma ga su da mummunar ɗabi'a ta ruwa allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadli wa atadna lil kafirina azaban muhina Allah ya ce waɗanda suke rowa suke zuga mutane su yi rowa suke ɓoye abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na falalarsa lallai mun tanadar wa kafirai azaba ta wulaƙanci to kila wani saboda ya riga ya makance wajen son duniya sai ce to in haka ne kenan ma idan mutum yana yin abu ba dan Allah ba zai samu tunda Allah ya ce nuwaffi ilaihim a amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun me yin abu dan wani Allah dan riya za a cika masa ladan abin da yake yi din ba za a tauye masa komai ba to wannan ba haka bane ba malamai suka ce anan ayat ta nuna kamar duk me yin riya zai samu biyan bukata to amma a wani wajen Allah ya nuna ba haka bane domin a makamanciyar irin wannan aya cikin suratul isra Allah ya ce man kana yuridul ajilata man kana yuridul ajilata Allah ya ce man kana yuridul ajilata duk wanda yake son mai gaggawa ita ce duniya ma'ana dan ita yake aikinsa dan ya samu a ta yake aikin sai Allah madaukakin sarki ya ce ajilahu fiha ma nasha man kana yuridu ajilat ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid ajjalna lahu zamu gaggauto masa fiha a cikin ta ma nasha abinda muka ga dama liman nuridu ga wanda muka ga dama ma'ana kenan ba dole bane ma dan kayi riyar kuma ka samu biyan bukata ka iya yin abu dan mutane su ce ka iya kuma su ki cewa ka iya din kaga kayi asarar banza za ka yi abin dan mutane su yaba kuma su ki yabawar kayi asarar banza kai baka samu ladan Allah ba kuma baka samu biyan bukata a wajen mutanen ba da haka dai malamai mu fahimci wannan yana nuna cewa yin abu ba dan Allah ba hasara ce ba kaɗan ba domin ba dole ne bukatar ta biya ba sannan kuma ba dole ne a samu abin da ake nema ɗin ba to amma ita riba da dacewa shine cikin yin abu dan Allah babu asara a cikinsa ubangiji ya ce wa man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura amma duk wanda manufarsa shine lahira shine ladan lahira shine aljanna shine yaban Allah madaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki ya ce in dai wannan aikin da sharaɗin imani to ko shakka babu wannan masu irin aiki su ne waɗanda za a yabawa kuma su ne waɗanda za a godewa akan abin da suka aikata a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce man kana yuridu harsa duniya ومن وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها من كان يريد حرث من كان يريد حرث الدنيا نزل له في حرثه وما له في الآخرة من نصيب Allah ce duk wanda manufarsa shine ya samu amfanin duniya da aikinsa na zillahu fi harsihi za mu masa ƙari akan abin da yake nema amma wa ma lahu fil akhirati min ya sani a lahira ba shi da wani rabo ko mun kankanta sa Allah ya tsare mu da haka dai riya sharri ce bala'i ce ubangiji maɗaukakin sarki ce dukkan wanda yake so ya game da allah lami lafiya to ya tsaya ya aiki na kwarai kuma kada ya shirka shirka abin da ake nufi shine riya allah maɗaukakin sarki ya ce man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha nu'tihi minha min ma lahu fil akhirati min nasib a wata ayar kuma allah maɗaukakin sarki ya ce dukkanin wanda yake son gamuwa da allah man kana malamai suka ce wannan ayar ita ma tana magana ne akan riya man kana yurid man kana man kana yarju liqa rabbih duk wanda yake so ya game da ubangijin salami lafiya fa ya'mal amalan saliha ya aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada malai yace abinda ake nufi da wannan shine ai jaza'a ma amiluhu min khairin ka sadaqatin wa silati rahimin sakamakon abinda dukkan bayi suka aikata na alheri kamar sadaka da sada zumunci to Allah maɗaukin sarki zai biya wanda ya yi dan shi a ranar lahira tare da abin da zai bashi na ƙari da ninki a nan rayuwar duniya amma wanda kuma ya dan duniya to shi kuma Allah in ya ga dama ya biya shi a duniyar amma ya sani a lahira bai da komai bala ya ce bi an wasu lahu rizqahu in Allah ya ga dama zai yalwata arzikin mutum a nan duniya ai fi duniya wa hum fiha la yubkhasuna ay yunqasuna shay'an min a'malihim allati amaluha ba za a rage musu lada ko sakamako na komai na abin da suka aikata ba ula'ika irin masu yin aiki dan wani Allah dan riya dan duniya zina laisa lahum fil akhirati illa an su ne waɗanda in an je lahira ba su da sakamakon komai sai wuta wa habita ma sana'u fiha kuma duk abin da suka aikata a duniyar zai ɓaci ai fil akhirati fala thawaba lahu a lahira ba za su tarar da komai ba saboda ba za su samu ladan aikin ba wa batilun ma kanu ya'malun kuma dama abin da suka aikata din tun daga duniya bataccen aiki ne saboda sun yi riya a cikin sa ita kuwa riya tana bata aiki ko minkin sa malai ce wa fi qira'ati zaid ibn ali a qira'at zaid ibn ali wa batala ma kanu ya'malun a madadin wa batilun ma kanu ya'malun batil ismul fa'il ne amma batala kuma fi'ili ne amma dai duk ma'anar iri ɗaya ce abin da suka aikata ya ɓaci ko abin da suka aikata ɓatacce ne kaga dai duk abu ɗaya ake so a isar mala ya ce ai idza amilta li ghairillahi idan mutum ya aiki ba dan Allah ba an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi zo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزان الله صلى الله عليه وسلم yana cewa alallahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisi qudusi ana agana shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatar waɗanda ake haɗa ni da su gabaran haɗa ni da su da ake man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma iya gairi da ya haɗa ni da wani a ciki taraktuhu wa shirkahu zan bashi da abin da ya haɗa ni da shi ko zan bashi da shirkar ko zan bashi da wanda ya haɗa ni da shi din ya je shi ya biya shi lada akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa an abi hurairah radiyallahu an a wani hadisin dai daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ta'allama ilman duk wanda ya koyi wani ilimi kowane iri ne na addini ko na rayuwa mimma yubtaga bihi wajhullah ilimin da in an nema ana neman sa ne dan neman yardar Allah la ya ta'allamuhu shi ko bai neme shi ba illa li yusiba aradan min ad-dunya sai dan ya samu wata riba ta rayuwar duniya lam yajid arfal jannati da dai ba zai ji ko kanshin aljanna ba yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama malai ce kalma arf ya'ani rihaha abinda ake nufi kanshi na aljanna ma ba zai ji ba wannan yana daga cikin bala'in da mai yin riya zai jefa kansa a ciki a ranar lahira ko kanshin gidan aljanna ba zai ji ba ballantana ya shiga wanda manzo Allah ya ce ita aljanna ana jiyo kanshin ta tun kafin a kai gare ta da tafiyar shekara dubu saba'in to kaga kenan nesan tashi da za a yi daga aljanna ya fi tazarar shekar tafiyar shekara dubu saba'in Allah ya tsare mu mala ya ce a karjahu abu dawud imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi mala ya ce kultu na ce arriya'u darajat ita riya mataki mataki ce riya'un nifaq akwai riya ta munafurci wa sahibuhu kafir Mai ita wannan kafuri ne kaulan wahidan wa riya'ul a'mal da kuma riya ta ayyuka wa sahibuhu fasik me yin ta ba a ce da shi kafuri sai dai a ce da shi fasiki me aikata babban laifi abinda ake nufi da riya ta muna ana nufin riya ta wanda yake nuna ya musulunta a zahiri amma kuma a ɓoye shi ba musulmin ba ne irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata masu yin irin wannan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in sun game da muminai su ce muna tare da ku in sun je wajen munafikai in sai su ce ai muna nan tare da ku kuma to irin waɗannan ko shakka babu kafurai ne domin su Allah maɗaukin sarki yake nufi da yan uwan kafurai a cikin ayar da muka karanta ɗazu ta cikin suratul hashari su ne suke haɗa baki da kafirai wajen cutar da musulunci su ne wanda Allah ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman zuciyarsu ta fi kusa da kafirci sama da kusancin da take da shi da imani domin kusancinsu da imani kawai na jiki ne amma kusancinsu da kafirci kusanci ne na zuciya kusanci ne na ƙauna kusanci ne na son ci gaban kafirci da kuma koma bayan musulunci da dankwafewar musulmi su ne waɗanda suke cewa da kafirai لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم duk abin da ya same ku muna tare da ku to irin waɗannan su ne waɗanda munafurcinsu ya kai ga su kafirta kuma riyarsu riya ce irin ta kafirci amma musulmi wanda yake musulmi tsakani da Allah ya yi imani amma zai yi wani aiki na addini kuma ya rinka yi don wasu su yabe shi ko don ya samu wani abu to wannan riyarsa riya ce ta aiki riya ce wacce bata kai shi ga kafirta ba amma dai ita ma mummunan makoma ce ga dukkanin mai aikata ta da haka kamar yadda muka sani malamai sukan kasa kafirci hawa biyu ko munafirci hawa biyu su ce akwai annifaqul itiqadi da kuma annifaqul amali to haka nan ma riya akwai riya al-itiqadi akwai kuma riya'ul amal akwai riya ta kudirin zuci akwai kuma riya wacce take ɗamfaruwa da ayyuka na mutane malai ce ma zakara man tabtulu a amaluhu riya bayan Allah ya ambaci wanda ayyukan suke ɓaci ta hanyar riya awil kufur ko ta hanyar kafirci ƙara na fi ma ya ati bainal mu'min allazi ya amalu ala yaqin sai ubangiji zai yi gwaji dan a gane bambanci tsakanin wanda yake mumini tsantsa wanda yake aiki bisa ga yaqini na cewa yana yi ne dan Allah kuma bisa ga umarnin Allah kuma yana yi da abin da Allah ya saukar wa bainal kafirin ya amalu ala hawahu da kuma tsakanin kafiri wanda shi kuma yake yin aiki bisa ga son zuciya ba bisa ga hujja ko dalili ko kuma yaƙini ba sai Allah ya ce أفمن ومن قبله كتاب موسى Allah ya ce a faman kana ala bayyinatin min rabbihi shin yanzu wanda ya kasance akan bayyina shine bayani wa hujja da hujjoji min rabbihi daga wajen ubangijinsa ma'ana wanda yake bauta wa Allah akan gamsuwa da hujjojin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ko dai na ayoyin alkur'ani ko na ingantattun hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za yi na addini ya zama kana yin bisa ga hujja bisa ga dalili bisa ga yaƙinin cewa Allah ne ya ce a yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya koyar da yadda za a yi wanda yake rayuwa akan wannan shine wanda yake rayuwa akan daidai da haka Allah subhanahu wataala ya ce yanzu mai irin wannan ɗabi'a mala ya ce wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nan ana alkunya ne abinda ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba wanda ya kai shi hujja da yaqini akan yadda ake bautawa Allah Don shi Allah wa wahayi kuma shi ya koya masa yadda za a bauta masa ya ce da wahiyar qur'an hujjojin da annabi yake dogaro da su wanda Allah ya kira su da shi shine Alƙur'ani. to sannan wa yatluhu shahidun min kuma tare da haka mai shaida yana bibiyarsa akan abin da yake yi din Mana duk abin da ya yi mala'ika jibrilu yana tabbatar da shi in yayi daidai ya ce abin da kai din daidai ne haka Allah yake nufi an gane ko kaga kenan hujja kan hujja ƙarfi kan ƙarfi ga hujjar ƙur'ani ga hujjar imani ga hujjar mai shaida mai tabbatar da cewa abin da kai ɗin daidai ne to yanzu wanda yake rayuwa akan wannan mala ce amsa shine abokin gwadawar shine kaman huwa gairu zalika zaka ka haɗa shi da wanda shi kuma ba haka ba aljawabu la daidai da faɗin Allah a man afa man kana mu'minan kaman kana fasika afa man kana mu'minan shin wanda yake da imani kaman kana fasikan zai zama kamar wanda yake fasiki bai da imani aljawabu la sai Allah ya ce la yastawun ba za su taba daidaituwa ba daka anan malamai suka ce an shafe ɗaya ɓangaren na abokan gamin na wanda ake muƙaranar da shi takadirin shine la yastawuna jawabin shine ba zai taɓa yiwa su daidaita ba wa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman huwa gairu zalika aljawabu la yastawun ko la yastawiyan to da kamala yace wa min qablihi kitabu musa kuma ba kafin qur'ani ya sauka ai littafin annabi musa ya sauka shi ma yayi bayani akan gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ma annabi ne kuma shine cikamakin annabawa limamin manzanni wanda kuma zai zo da shari'a wacce ita ce karshen shari'o'i da Allah zai rufe dukkan wata shari'a da ita wannan yana ishara ne akan cewa attaura ma ta yi bayanin gaskiyar qur'ani kuma ta yi bayanin bayyanar annabin karshen zamani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin ayoyi masu tarin yawa cewa yahudawa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun san saƙon da zai zo da shi domin an faɗa musu a cikin littafin su allazina atainahumul kitab الذين humul أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله يتي الذين آتيناهم الكتاب وأن muka basu littafi yana nufin Yahudawa da Nasara ya arifunahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun san ƙur'ani cewa littafin Allah ne kama ya arifuna abnahum irin yadda suka san ƴaƴayensu allazina khasiru anfusahum fahum la minu sai dai waɗanda suka yi hasara kawukansu sune suka ƙi yin imani allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum wa inna fariƙan min la yaktumuna al-haqqa hum ya'lamun Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi shine a taura da linjila kafin bayyana na ya'rifunahu sun san annabin ƙarshen zamani sun san sifofinsa sun san cewa ƙur'ani littafin da Allah zai aiko shi ne da shi amma wa inna fariqan minhum sai dai wani bangare daga cikin su la yaktumuna suna boye wannan gaskiya wa hum ya'lamuna alhalin sun santa a wata ayar Allah madaukakin sarki yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu wa 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار محمد من زان الله ne waɗanda suke tare da shi na daga cikin sifofinsu da halayyarsu da ake gane su da ita suna tsananta wa kafurai suna tausasa wa 'yan uwansu musulmai za ka ga suna ruku'u suna sujada a takaice dai suna kula da sallah sai Allah ya ce zalika masaluhum fit tawra sannan kuma yabtaguna fallan min Allah wa ridwana zaka ga suna neman yaddar Allah da ayyukansu ba sa yi dan wani ya yaba abin da suka damu da shi in za su yi aiki Allah ya karba sai Allah ya ce zalika masaluhum fit tawrati wannan ita ce kamar kamaceceniyarsu da sifofin su da aka ambata a cikin attaura kaga kenan ma'abuta attaura sun san su ma'abuta at-taura sun san labarinsu to haka nan wa masaluhum fil injil ga kuma sifarsu a cikin linjila ka zar'in akhraja shatahu fa azarahu fasta wa ala ya har zuwa karshe to haka nan Allah ya gaya mana ayat suratu sab wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi lima ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin sai Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al adh-dhalimin yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal bayatan Allah madaukakin sarki cewa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad da haka hatta sunan manzo Allah a cikin littattafan su an gaya musu sun sani da haka wa min qablihi kafin ma qur'ani yazo ya faɗi gaskiyar annabi ya ce manzon Allah ne kitabu Musa littafin annabi Musa ya faɗa shine at-taura to anan malamai suka ce littafin annabi Musa na attaura taura ba shine littafin da daga shi sai kur'ani ba daga al kurani sai linjila sannan sai me a daga attaura sai linjila sannan sai ƙur'ani to amma mai sa aka tsallake linjila aka taho attaura taura malamai sun ba da amsoshi guda uku wasu kace ce abin da ya sa saboda da attaura da linjila duk abu ɗaya ne da haka shi ya sa in an tashi magana a kan littafi sau da dama daga ƙur'ani sai a tsallake linjila sai a tafi kan attaura saboda in ka ce attaura kamar ka ce linjila ne in ka ce linjila kamar ka ce attaura ne tare da cewa ita attaura ita ce asali ita ce tushe sai dai linjila ta zo da cikon bayanai na abin da attaura ba ta bayyana ba amma kuma ta kunshe shi kamar yadda annabi isa da kansa yake cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum a wata ayar wali ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi ni da man nazo ne dan in cika muku sauran jawabi wanda taura bata karasa ba in bayyana muku shashin wani abin da da an haramta muku an haramta ni kuma yanzu alinjila ina kawo cikon bayanin halacci to da haka wannan shine amsar da wasu malamai suka bayar waɗansu malamai suka ce a'a saboda annabi Musa alaihi salatu wassalam shine shugaban shari'ar banu Isra'il littafin sana'ar taura shine shugaban littattafan dukkanin banu Isra'il domin banu Isra'il an ba su littattafai da yawa zabura ma ta annabi Dawud tasu ce linjila ta annabi Isa tasu ce to amma uwa uban littattafai jagora ga baki ɗaya shine littafin annabi Musa shine ma'anan Allah ya ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma kafin littafin alkur'ani ai littafin annabi musa ya gabata wanda shine jagora jagora na littattafan banu isra'ila jagora na shari'ar banu isra'ila baki daya shi yasa Allah ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyun annabi musa ba shi kadai ne ya shari'a da attaura ba duk annabawan banu isra'ilawa mafi yawancin su sun yi shari'a da littafin attaura to da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa anan sai aka tsallake maganar linjila aka koma magana a taura tare da cewa tsakanin linjila a tsaka aka koma maganar a taura kafin maganar linjila tsakanin alkur'ani malamai suka ce tare da cewa tsakanin alkur'ani da attaura akwai littafin linjila kamar yadda irin wannan ya gabata a wasu wajaje inda allah subhanahu wa ta'ala yakan tsallake maganar attaura a linjila ya koma maganar attaura bayan yana tsaka da maganar alkur'ani mai girma kamar a cikin suratul ahqab ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa isarfana na nafaran min aljin shahid alu ya kaumana inna ina kitaban unzila min ba'di Musa anan kuma wa min qablihi kitabu Musa kaga an tsallake kitabu Isa an tsallake bayanin Isa malamai suka ce saboda wannan ne akwai waɗansu misalan da yawa amma lokaci ba zai ba mu damar mu ambata ba da haka dai ubangiji subhanahu wata'ala yana so ne ya nuna mana bambanci tsakanin mai addini da hujja da kuma mai addini akan son zuciya waɗannan ba za su taɓa zamowa daidai ba domin bambancin su kamar mai gani ne da kuma mara gani bambancin su kamar mai ji ne da mara ji bambancin su kamar duhu ne da haske kamar yadda Allah ya ta misali da haka masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'i hal yastawiyani masala wala yastawi al a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhillu wala al harur ba zai taɓa yiwa ka haɗa wanda yake addininsa da hujja da wanda yake addininsa da molanka ba ba zai taɓa yiwa ka haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba ko a cikin musulman ba zai taɓa yiwa ka haɗa ahlus sunna da yan bid'a ba ba zai taɓa yiwa ko a cikin ahlus sunnan mai neman ilimi da kuma wanda kawai sunnan ɗan kiɗan ki na jina biyo ba ba zai yiwu ba da haka dole ne in za yi addini ya zama kana addini da hujja kana addini bisa ga ilimi ko dai in kai ka kai ka karanta to ya zama kafin ka ka karanta in kuma baka kai ka karanta ba to ka tambayar malamai wa yas'alul ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daka ubangiji subhanahu wataala yace ula'ika waɗanda suke yin addini akan daidai akan hujja akan ilimi malai yace ai man kana ala bayyinatin wa ya'maluna biha ana nufin waɗanda suke aiki da hujja kuma suke yin suke da iliminta yu'minu na bihi za ka sarar su suka fi kowa imani da ƙur'ani. jahili ko da ya ce ya yadda da ƙur'ani, yadda ce kawai ta baki domin saninsa da ƙur'ani sani ne na shanu sanin da baka iya tantance hakikanin abu amma shi kwa ɗalibin ilimi mai ilimi saninsa da alƙur'ani sani ne na keke da keke sani ne na ya karanta ya fahimci abin da karatun ya kunsa kuma yana aiki da shi ba sani ne kawai na kwatance ba da haka dukkanin wanda yake so imaninsa ya zama imani na gaskiya to yayi ilimi ilimi shi yake tabbatar da imani kuma shi yake sa mutum ya zama yana abu bisa ga yaƙini wanda kuma wannan shine tsantsar addini da haka mala yace yu'minuna bihi ay alquran falahumul janna irin waɗannan kuma su ne yan aljanna Allah ka sa mu ciki da rahmaka wa man yakfuru bihi duk kuma wanda ya kafirce wa qur'ani min al ahzab daga dukkan ƙungiyoyin mutane na duniya mala yace jam'u hizbin kalmar ahzab jam'i ne na hizb abinda ake nufi da hizb kowace kungiya yana nufin kungiyoyin kafiran da suka ki yin imani da qur'ani fa innahum ahzabun mutafarriqun domin su kungiyoyi ne waɗanda suke mabambanta juna iz la tajtami'u ahwa'uhumul muttaba'a domin son zuciyar su ma ba za ta basu iya hada kai ba to irin waɗannan fannaru maw'idu makomar su ita ce wuta abinda wannan yake nufi sakon manzan Allah sako ne na duniya baki ɗaya domin duk wanda bai imani da shi ba wuta zai shiga da haka malamai sukan ce wannan ayar daidai take da faɗin Allah ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a daidai take da faɗin Allah wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira daidai take da faɗin Allah wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagahu an yi min wahayin qur'ani ne dan isar da sakon zuwa gare ku da duk wanda sakon ya kai zuwa gare shi hadisi ya zo cin sayi muslim hadisin abu musa al-ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bi illa dakhala an babu wani wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma ba yahude ko ba nasare yakin imani da ni face a gobe kiyama wuta Allah zai sa shi da haka Allah subhanahu wataala ya ce fannaru maw'iduhu makomar wanda yake imani da manzo Allah ita ce wuta fala taku fi miryatin min kada ka zama cikin kokonto game da haka kai wanda ake karanta maka qur'ani kake ji wannan maganar dahir ce tabbas ce ko kuma fala taku fi miryatin min kai kanka annabin kada kai shakka game da qur'ani domin ko annabi yayi shakka game da qur'ani to mako masa wuta to ina kuma ga wanda ba shi ba da haka wannan sai ya zama irin abin da ake cewa an tauna tsakuwa dan an tsaya ta ji tsoro hmm. ubangiji ya ce innahu alhaqqu min rabbik lallai shi qur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka wa laysa bibtira'in Allah ba ƙarya bace da aka kaga aka jingina wa Allah kamar yadda waɗansu suke faɗa walakinna aktharun nasi sai dai mafi yawan mutane allazina tad'uhum ila al'amal bihi wanda kake kiran su zuwa ga su aiki da shi la yu'minuna sun kisa ba da gaskiya bihi da shi li'annahu khalafa ahwa'ahum domin qur'ani ya saba wa son zuciyarsu wa yad'una annahu ibtira'un wa kadhibun 'ala Allah shi yasa suke da'awar cewa qur'ani kirkirarsa aka yi kuma ƙarya ce aka jingina wa Allah ba wai Allah ne maɗaukakin sarki ya wahayinsa ko ya saukar da shi ba da haka dai Allah subhanahu wataala yana so ya tabbatar mana da cewa in kaga mutum ya shiga aljanna to ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo Allah kuma ya bi Qur'ani mutum kowaye shi in bai cika wannan sharaɗin ba ba zai shiga aljanna ba da haka sharaɗin shiga aljanna imani da Allah imani da manzo Allah yadda da Qur'ani mai girma da kuma dukkanin sauran littattafai Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah